wani mawaƙi yana waƙa shi kuwa yana liƙa masa kuɗi a goshi to zai yi wata mummunar hasara a dukiyarsa wato zai yi asarar wasu maƙudan kuɗi a 'yan kwanakin nan a wata faɗar kuma an ce ƙarshen dukiyar mai wannan mafarkin ne ya zo wato dukiyarsa ce za ta ƙare allah ne masani allah ya kiyaye allah ya samu dace amin